sai kai kawo suke yi alamu sun nuna wani muhimmin biki ake yi na wani kasurgumin mai kuɗi don la'akari da yawan motocin da suke ta kara kaina haka zalika masu tsadar gaske kai ma ka san ba bikin fukara'u ba ne bakin kofar gidan ta cika makil da maroka da kuma masu kiɗa a hakan na samu tattakawa zuwa kofar gidan duk da da yar na samu na kai wajen ashe ban ga jama'a ba don kuwa cikin gidan tamkar ana bikin naɗin sarauta ne. Sai rarraba ido nake yi domin samun hanyar shiga wannan katafaren gidan. Gida ne na musamman mai hawa hudu. an yi masa fenti da farin fenti, mai shegen kyau da shege Wannan gidan kusan ya fi kowanne gida kyau da kuma tsari, gaba ɗaya ya haskaka anguwar ana yi wa gidan nan laƙabi da farin gida. To fa Allah ya sa abin da yake cikinsa fari ne. ku kaina ne cikin gidan, ƙofar shiga ma abar a duba ce. Na gama zagaye na ne kan ban ga alamar matar gidan ba. Don kuwa irin wannan gidan ya kamata a ce matar gidan ta bambanta da 'yan biki. A jikinta kaɗai za a gane. Ne zugum ina bin su da kallo, na ce to me zai hana in saurari firarsu wataƙila na gane matar gidan a ciki. Wannan shawarar na yarda da ita na fara bi lungu da saƙo ina saurare. Abin takaici, abin bakin ciki, duk inda na wurga su kusan ɗaya ne, kishiya. Wai menene illar kishiya ne? Ku mata kuna da abin mamaki, idan mijinku ya aure ku ya ce zai ƙara aure ku yi ta fitina. To ya kenan idan kuma ke za a aura? Ita ko matarsa ta ce me? Ya kamata zuwa yanzu mata su gane su san kalar kishin da za su yi. Ku yi koyi da matan Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Su ma suna da kishi, sai dai nasu suna yin su ne a bisa tsari, kowacce tana rage-rage wajen kyautata masa domin ta samu matsayi fiye da na ɗayar. Amma wasu fa saboda tsabar bala'i da masifa daga ranar da ya soma maganar ƙara aure to fa ya ɓallo wa kansa liƙe. Za ta daina wanka ta bar dafa masa abinci wata har da gadonta ba za ta bar shi ya kwanta ba. Da zarar ya ce yi min za ta ce ba zan yi ba, ka je can wajen amaryarka ta yi maka. ta bar ‘ya'yanta a cikin wahala, wai fa a irin tata wautar, wai na so ta zuba wa miji? haushi ne, shi kuwa da ya fi ta iyawa sai ya buge iskanta, ya yi kamar ma bai san da zamanta ba a duniya. Sai idan ta yi masifar ta ga babu ci kuma biki yana ta ƙaratowa sai a fara ‘yan gyare-gyare. Wai daga baya kenan, sadaka da bazawara. Bayan kin zubar da girmanki, kimarki, darajarki. Bari na baku wani sirri, wallahi idan mijinki zai yi aure kika kwantar da hankalinki za ki ci arziki komai kike so zai yi miki. Domin ya taushi zuciyarki kuma zai rika tambayar ki menene kike so. Haka zalika komai zai yi wa amaryar zai rika neman shawarar ki Saɓanin idan kika so soma fitina. Zai yi banza da ke duk yarta da ke ce a ƙasa ba za ki hana shi auren ba. Sai ki yi ba ɗaya ba biyu Darajar ki da yake gani kin ɓata. ba zai sake yarda da ke ba kuma ko da amaryar ta shigo gidan aka da fitina ko da ko ke ce mai gaskiya ba zai yarda ba zai ce ai ya ga take taken ki tun kamin yi aure kike ta fitina to sai dai ki yi abin da zaki mata dai matarsa ce matsayin ku ɗaya a wajensa uwar gida kin ga mutuncin ki ya ragu idan kika ci gaba da fitina ƙarshen ta ya sake ki ya zauna da amaryarsa wa gari ya waya hakan yana faruwa sosai a cikin al'umma Na fara biyar lungu da saƙo can saman hawa na uku ne, katari da matar gidan. Sosai na ganinta na firgita, san ba za ka taɓa cewa matar gidan ba ce. Irin matan nan ne waɗanda mazajensu suke da kuɗi, amma idan ka gansu ba za ka siye su ƙwandala ba. Duk kayan da suke siya masa ba sa sakawa, idan ka gansu mai aikin su ma ta fi su daraja. amma fa idan za su je gidan biki ko kuwa za su je unguwa za ka ɗauka ba sa son taka ƙasa saboda tsabar tsafta. Abokananta da suke gefen ta ɗayar ta ce wai Lubabatu me zai hana ki tashi ki yi wanka gidan nan fa 'yan biki sun fara cika shi. Ko so kike a raina class naki. Wacce take gefen ta na dama ta ce Hajiya Lare ki bar ta hakan mana. Da me za ta ji da kishiyar da aka yi mata ko kuma da kwancamar kwalliya. Kin san Allah da ni ne ko tarin biki ba zan yi ba. Wata ta ce haba dai Hadiya Lare, ai yanzu an daina wannan yayin, idan za a kawo maka kishiya ka hana kanka jin daɗin rayuwa. Yanzu kisa ake yi, ki kwantar da kai tamkar momina. Ni wallahi mijina ya aure sai na ga sawa amaryar gyaɗa a hannunta. Suka kwashe da dariya. Har yanzu uwar gidan uwar iko bata yi magana ba. Larai ta ce Hajiya Sa'adiya kenan. Ashe wacce tsatsayi ya saka ta shigo gonarki za ta fi gwammacewa kwana a kabarinta. Suka sake sheƙewa da dariya. Amma ban da ita, haba ku kuwa, ban da abinku, ai kishiya abokiyar zama ce. Menene abin kishin? Abin da aka saba ba ki fa za a yi ba. Ni san ba na jin koɗar akan auren nan. Hajiya Lubabatu ce mai wannan magana. Hajiya Lare ta rike haɓa, lallai Hajiya ko da yake wannan ba shine na farko ba, ba kya da jin komai. Ni kam wallahi ba zan sake wa mijina fuska ba da har zai yi sha'awar ƙara wani auren. Turƙa shi, ranar kuwa da hakan ta faru wallahi sai ya yi zaton a turu aka kwanto ni, dan zan koma masa mahaukaciyar ƙarfi da yaje. Wannan karan har da Hajiya Lubabatu wajen dariya. Wata matashiyar budurwa ce ta buɗe ƙofar da sallama. Suka bi ta da kallo babu wanda ya amsa ta fara kallon mutanen da suke cikin ɗakin. Daga bisani ta ɗauke kanta kamar ta ga kashi. Hajiya Lubabatu ce ta raka mata tsawa, "Ke wacce irin shashashar yarinya ce Labila? Za ki shigo wa mutane ɗaki haka ba ki ganin baƙi ne da ni?" Baki ta taɓe, "Na gansu mana mom, kuma ai na yi sallama." Ta kai ƙarshen maganar tana sake wurga masa mungun kallo. Ta murguɗa baki. Kin yi sallama gidan wa mu kurame ne da bamu ji ba? Ta ku a fuska, to ta ya za ku ji bayan kuna ta zuba shegen surutu wanda ba zai ƙare ku da komai ba? Ido Lubabatu ta zaro, su kam ya Hajiya Lare inda Sabo ya ci a sai sun saba da halin Labila. Ta ce, Labila, wai yaushe kika zama tsagera? Ni fa mahaifiyarki ce kina min magana ta rashin da'a. Ta sake mera baki ta ce, Malamai ni ku gyara zan duba jakata, ta yi maganar tana rike kunkumi a fusace. Hajiya Lubabatu ta sauko da niyyar dukan ta su Hajiya Sa'adiya suka rike ta. Haba Hajiya bai dace ki dake ta ba, ai labila karamar yarinya ce kuruciya ce take damunta. Ko ta kansu ba ta bi ba, ta hau duba jakarta, ta ɗauko sannan ta kalle su ɗaya bayan ɗaya ta ce, Na ji ƙuruciya tana damuna, amma ƙara ni sau dubu da kusa karkarin mata. Ta ja tsaki ta bata ta bar ɗakin. Gaba ɗaya ɗakin ya yi tsit, baka jin motsin komai sai na saukewar ajiyar zuciyarsu. Nabila ƙaramar yarinya amma kullum ta same su a gidan sai ta soka masa miyagun maganganu. Da sauri ta sauko ƙasa tana riƙe da jakarta. Sai kutsawa take yi cikin taron mutane ta yayi mata ƙuna. Ba ta so mahaifiyarta tana hulɗa da waɗannan matan saboda dukansu babu Allah a zuciyarsu. Amma mahaifiyarta ba ta da wasu shaƙiƙan abokai bayan su. Wayarta ta jawo ta kamo wata namba ta danna kira. Babu jimawa aka ɗauka. Ta yi sallama ya amsa. Dad dan Allah ka turo direba ya mayar da ni ba zan iya zama a nan ɗin ba. Ajiyar zuciya ya saukar ya ce saboda menene Labila ba za ki jira a kawo antin taki ba? Cikin sauri ta girgiza kai a adadi. Daga baya zan dawo inganta yanzu akwai mahimmancin tafiyar tawa. Gobe muna da harda a Islamiyya amma insha Allah idan komai ya daidaita zan dawo na gama mom ɗin kafin lokacin ta zama 'yar gida. Da murmushi a fuskar ta ta furta hakan. Shi ma murmushi ya “Ba damuwa Labila.' yanzu bari na kira shi ya zo, amma na yi kewarki ‘yata. Ga shi za ki tafi, amma ba mu ɗan zanta ba.” Ta shafo gefen fuskarta, “Ba komai Dadi, zan sake zuwa sai mu yi firan ko?” ya ce, “Yawwa ‘yata, ki kasance cikin amincin Allah.” Ta saki sassanyen murmushi ta ce, “Kai ma haka, ina son ka babana.” Ya “Ni ma ina son ki.” Sai bayan fitar Nabila sannan Hajiya Lubabatu ta samu ta shiga wanka. Ganin duk jikin ƙawayen nata ya yi sanyi da maganganun da Labila ta faɗa musu yarinya tamkar ba ni ce na haife ta ba. san ba ta ganin mutunci na tai kwafa. Bata jima da shiga wanka ba ta fito ta sheka kwalliya tamkar wacce za ta je gasar sarauniyar kyau. Ta cancaɗe cikin wani tsadaddan bugaggen lace ɗan ubansu. Aƙalla kuɗinsa za su kai dubu ɗari da hamsin. Ta saka sarƙar diamond hannunta ya sha waraye na Gold. Nan take ta soma sheƙi, tashi suka yi dukansu suka fara zaga gidan duk inda suka wurga sai an jinjina wa kwalliyarta. Ni ko a raina na ce, wato ‘yan gulma kike wa kwalliya. Elai ko kwalliya ta biya kuɗin sabulu, don kuwa ta yanke su kowacce ta koma gidansu tana allahun marzukuni Wani abin sai gidan manya, ba ku ga yadda aka soma fitowa da kayan ciye-ciye ba. Bikin gidan masu kuɗi ko ba a gayyace ka ba ka je, ko da ko ba a sakar maka fuska ba, ka kwaso gara. Don ko da aka cika gidan kai ma da gani ka san waɗansu abincin kawai ne ya kai su. Babu jamawa aka fara fito da daƙwalan kaji da kuma babbakakkun raguna masu maiko. An yi masu gashi na musamman. Sun sha shafen barkono sai zubar da mai suke yi. Sai kuma lemuna na manyan mutane. Wani ɗin ma ban taɓa ganin irin shi ba. kowa ka gan shi rabonsa yake ya ga. Masu DJ ne suka fara sakin kiɗa bayan sun cika tumbinsu. Hajiya Lubabatu ce ta fara taka rawa cikin murna kai ka ce ba ita za a yi wa kishiya ba. Babu wanda bata burge ba, wasu ma suna ta roƙon Allah ya ba su uwar gida mai halinta. san bata ɗauki kishi a bakin komai ba. Kai ranar fa ta sha rawa, ni kam na ce jikinki zai yi ciwo kuwa. Duk wannan budurin da ake yi ban ga mamallakin gidan ba. Yanar ranar fa sun cashe son ransu, DJ ya kwashi kuɗi waɗanda aka yi ta masu liƙi da su kasan biki na ƙusoshin 'yan duniya waɗanda suka raka, shigar Hajiya Lubabatu goma kowacce shigar kuma sai wanda ya gani, komai kuma kalar kayan an zuba hotuna, magaraba tana kawo jiki kowa ya fara haramar barin ginin. ɗaki suka sake komawa, suna nan kowa dai sai faɗin albarkacin bakinsa yake yi. Ƙarfe takwas muka fara jin dirin motocin amarya suna ta rangada guda, aka shigo da ita zuwa ɓangaren gida suka shiga da sallama. Ta amsa da sakin fuska, "Maraban ku lale, marhaban ku zazzauna mana." Daga ƙawayenta har masu kawo amarya baki sake suke kallon ta. bata ba da baƙin ciki, ta ja hannun amaryar ta ce, "Zo wata ki zauna nan." Cikin jin kunya ta zauna kanta yana ƙasa, a yanda ake ba ta labarin matarsa babu ruwanta. ashe ma lafiyanta aka bata labari. Take ta miƙe ta fara jido masa kayan maƙulashe da kuma kayan sha daga sassun naman kaji. Bayan sun gaisa suka ce ga amanar ƙanwarki nan mun kawo maki. Duk da kowa yana shaidun ki ba ki da wata illa dan Allah ki yi haƙuri da halin ƙuruciyarta. Dan kin girme ta nesa ba kusa ba idan ta ba daidai ba ki yi mata faɗa. Ta yi murmushi ai ba komi abokin zama daɗi ne da shi ta dafa kafaɗarta.